لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك والسلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkanmu da wannan yammaci na laraba 26 ga watan rabi'in sani a shekara ta 1440 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da biyu ga watan daya a shekara ta 2019 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano makon da ya gabata mun fara karatu cikin kitab babu taharimin namima cikin kitabul umuril manhi anha mun karanta ayoyin da malam ya mabudin kunne da su kuma mun karanta hadisi na farko a cikin babin da haka za mu tashi hadisi na biyu wanda shine hadisi mai lamba ta 1550 haka ne وعن ابن عباس رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عباس الله يكارى مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من زان الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يا وجه توجن وسكبر برا غدا بيو an gane ko a wata ruwayar ta imam al-bukhari kharaja min ba'd hitanil madinati manzo Allah ya fito a wani shashi na kagwagen madina ma'ana waje wanda yake mai kama da daji-daji amma kuma a cikin gari kamar abin da bahaushe yakan ce da shi saura ko gonar da ba a nomawa to mazala ya bi ta irin wannan wajaje fasami a sauta insanaini yu'azzabani fi quburihima wannan shine ruwayar bukari sai ya ji muryar waɗansu mutum guda biyu a ne musu azaba a cikin kaburburansu faƙala sai manzo Allah ya ce innahuma lallai su biyun layu yu'azzabani ane musu azaba kalmar layu yu'azzabani Dr. Abdulkadir Irfan ya ce fihi isbatu azabil qabri kama taqaddama aksara min marra wannan ya tabbatar da cewa akwai azabar kabari kamar yadda haka ya sha gabata a cikin karatu manzo Allah ya ce wa ma fi kabir kuma ba ane musu azaba bane dangane da wani abu babba to anan qala imam al-khattabi imam al-khattabi yace qawluhu wa ma yu'azzabani fi kabir da annabi yace ba ane musu azaba bane akan abu babba yace ma'anahu ma'anar wannan kalma annahuma lam yu'azzaba fi amrin kana yakburu alaihima ba a ne musu azaba bane kan wani abun da ya zame musu kikikaka mai girman da ba zai yi su rayu babu shi ba domin akwai abubuwa masu girma a rayuwar ɗan adam wanda ba yadda za a yi rayu babu su kamar ci kamar sha kamar bacci kamar sutura kamar numfashi ba yadda za a ɗan adam ya rayu babu waɗannan to amma akwai abubuwan da kuma su ba komai ba ne a rayuwar ɗan adam ɗan adam na iya rayuwa ko da su ko babu su yanzu kamar wayar hannu a ce sai da ita za ka rayu da da ake rayuwa babu ita fa kamar ac sai da ita za ka rayu da ba an rayu babu ita ba to da ire-iren waɗannan abubuwan kamar agogon hannu sai da shi za ka rayu to da haka manzo Allah ya ce ku sani ba a ne musu azaba ba bane akan wani abin da dole sai da shi za su rayu inda sun ga dama za su iya rayuwa babu waɗannan abubuwan kuma rayuwar su ma tafi kyau Au aw yashqu fi'luhu aw arada an yaf'alahu ko abu mai girman da in ba su yi shi ba za su wahala ko kuma rashin yin sa zai wahal su to da haka waɗansu malamai haka suka fassara amma waɗansu malaman suka ce a abinda ake nufi ba wai suna yin ba wai ane musu azaba bane akan wani abu mai girma su a tunaninsu domin sau da dama mutum yakan iya ganin abu ba mai girma ba shi a ganinsa amma a wajen Allah fa girma ne daidai da faɗin Allah wa na tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim yau da dama abu ku kukan masa kallon kankani amma wajen Allah ba kankanin abu bane ba malamai suka ce saboda waɗannan abubuwan da za a faɗa ba wai ƙananan zunubai bane manyan zunubai ne to amma shi babban zunubi a wajen wani shi ne masa kallon ba babba ba an gane ko amma a wajen Allah ko babba ne Allah baya azabtar da bawa akan kankanin zunubi ubangiji yakan azabtar da bawa ne akan babban zunubi shi yasa in ka guji babban zunubi to shi kuma sai ya yafe ma karamin domin daman shi baya azaba da karamin in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima da haka manzo Allah ya ce wa ma yu'azzabani fi kabirin ba wai akan wani abu babba wanda ba dole sai da shi za su rayu ba ake musu azaba ane musu azaba ne akan wani abun da ko da shi ko babu shi za su iya rayuwa kuma ane musu azaba ne akan abin da su sun raina shi amma shi kuma Allah a wajen wajensa abin babba ne ba abin rainawa bane ba sun makala sannan sai manzo Allah ya ce bala tabbas amma ahaduhuma ɗaya daga cikinsu fa kana yas'a bin namima ya kasance yana tafiya wajen yada gulma da annamimanci imamun nawawi ya ce wa amman namimatu fa haqiqatuha نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد إن أنت أنمي منشي كدوزن nufin ككيو واني كدوزن شواني ككيو واني دنفن كبات سكاني أما إن كدوزن شواني ني ككيو واني كدكون واني ككيو واني أما matsayin تن أيكي أما matsayin sulhu, to wannan baya wa annami manci tare da cewa aikin iri ɗaya ne domin mai sulhu ma wani lokaci yakan ɗauki saƙon wancan ya kaiwa wancan ya ɗau saƙon wancan ya kaiwa wancan to haka nan ma ɗan aike akan ce je ka ce masa na ce kaza shi ma ya ce to kai ma je ka ce masa na ce kaza wannan ma yawo ne da maganar mutane tsakaninsu amma ba da nufin batanci ba da haka shi yasa bai zama gulma ba amma inda nufin batanci ne to shine ya zama me shine ya zama gulma ya zama annamimanci wa amma al-akharu shi kwadayan fa kana la yastatiru min bawlihi ya kasance baya suturtuwa a yayin bawalinsa ko la yastanzihu a wata ruwayar ko la yastabri'u mana in zai yi fitsari yana bayyanar da tsaraici mutane su gani ko in zai yi fitsari yana yin fitsarin a waje mai tauri ta yadda fitsarin kuma yake komo masa jikinsa ko in zai yi fitsari yakan yi fitsarin ba tare da fitsarin ya gama digewa ba kuma ya tashi ya sa wandansa ragowar ya kare a jikinsa malamai suka ce me yasa waɗannan abubuwa guda biyu manzo Allah ya gwama su a wajen magana kuma suka zamo sababi na azabar kabari abu na farko rashin tsarkakuwa daga fitsari abu na biyu yaɗa gulma suka ce saboda in an je lahira abubuwa guda biyun nan da su za a fara abu na farko dukkanin haƙƙin Allah akan bayi na farkon abin da Allah zai fara tambayar bayi shine sallah to ita kwa sallah mafarinta shine tsarki in tsarki bai gyaru ba kar yi tsammanin wani abu zai gyaru a sallah ma'ana na farko matsalarsa tun a farko shine sallarsa babu ita domin kwa somin taɓin sallah wanda shine tsarki baya iya cika shi baya kula da shi duk wanda tsarkinsa bai tabbata ba alwalarsa ba za ta tabbata ba duk wanda alwalarsa ba ta tabbata ba sallarsa ba za ta tabbata ba da haka ya karya haƙƙin Allah shi me me shi mara kula da tsarki dangane ku da haƙƙin mutane su farkon abin da za a fara tambaya shine maganar jini kafin a tambayi kuɗi kafin a tambayi mutunci sai an tambayi mai jini to shi kuma jini farkon ɗanban zubar da shi shine yaɗa maganganun ɓatanci juna wannan ya zo ya ce wane ya ce ma kaza wannan ya zo ya ce wane ya ce ma kaza kowa ya hasala daga nan sai a ji haushin juna kila sai zage-zage sai kuma a ɗau makami sai a kai ga zubar da jini to shi yasa sai aka alakanta waɗannan abubuwa guda biyu duk mai gulma shi ne yake fara buɗe ƙofar zubar da jini a tsakanin mutane duk mara tsarkaka daga fitsari shi ne ya fara keta alfarmar sallah domin tun daga nan sallah ta fara lalacewa to kuma dukkan abubuwan guda biyu kamar yadda muka ji suna tabbatar da azabar kabari suna jawo azabar kabari Allah ya tsare mu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa hadha lafzu ihda riwayatil bukhari wannan lafazin ɗaya daga cikin ruwayoyin bukhari ne na hadisin qala al ulama'u imam an ya ce malamai sun ce ma'ana wa ma yu'azzabani fi kabirin abinda ake nufi da ba ane musu azaba bane kan wani abu mai girma ai kabirin fi za'mihima mai girma a riya wasu su suna ganin ba komai bane sau da dama wanda yake gulma shi yana ganin ba komai yake ba shi ya fi ganin laifin mai shan giya akan laifinsa ya fi ganin laifin mazinaci akan laifinsa ya fi ganin laifin mai caca akan laifinsa alhalin shi ma nasan ba karamin laifi ba ne in ma bai fi wa'yancan ba domin a wani kauli da ake cewa ma algibatu ashaddu min zina to haka nan mutumin da baya kula da fitsari shi yana ganin ba komai yake ba alhalin kuma ba karamin barna yake ba domin duk mutumin da ya lalata tsarki ya lalata sallah to me kuma ya rage mai a addini domin manzo Allah ya ce duk wanda ya bata sallah ko ya bar sallah wanda rashin tsarki alama ce daga cikin alamomin rashin sallah to fa bai da bambanci da kafiri domin bambancin da ke raba musulmi da kafiri shine mai sallah duk wanda ya batta shi ma ya kafirta al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar hadisi mai lamba ta 1551 wa an ibn mas'ud radiyallahu an daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala unabbiukum mal adhu shin bana ba ku labari me ake nufi da adhu ba hiya annamimatu al-adhu shine annamima gulma alqalatu bainan nasi tsaigumi tsakanin mutane ka ɗau maganar wancan ka kai wancan ka kai maganar wancan ka kai wancan da haka sunayen gulma suna da yawa ana cewa annamima ana cewa al-adhu ana cewa alqalatu bainan nasi duk abu ɗaya ne rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi imamun nau ya ce al'adhu bi fathi la'ainil muhmala kalmar adhu da yi wa ainun mara ɗigo wasalin fataha a sama wa iskani dadil mu'jama da yi wa dadun mai ɗigo a sama ɗauri ad wa bil ha'i ala sannan kuma a ƙarshe ga ha'un an gane ko da haka kalmar al'adhu a lafazi daidai ke da alwajhu waznan ta fuskar wazanin ma'auni na sarku domin wajihu harafin wawun fataha jimun sukun ha'un ala maktadahul i'rab to haka nan adhu ainun ita ce harafin farko in ka cire ma'arifa fataha dadun ke biye mata sukun kaga ab daidai da waj to sannan hu a ƙarshen adhu haka nan a ƙarshen wajhu waruya imamun nauyi ce an rawaito al-idatu manzo Allah yace ala unabbiukum mal idatu ko kace adhu ko idatu duk zo a ruwaya bi kasri al wa fathi ad amma idatu da yi wa ainun kasra da yi wa dadun fatha ala wazani idati bisa ga ma'auni irin na ida wa hiya al-kadhib wal buhtan abinda ake nufi da ƙarya da kire wa ala ula bisa ga ruwayar farko al'adhu masdarun kalma ce ta masdari yuqalu akan ce adhahu adhan ay ramahu bil adhi ya jefe shi da ƙarya ya jefe shi da kire babi na uku babu nahi an naqli hadisi wa nasi ila wulatil umuri idza lam tada idza lam hajatun ka khawfi mafsadatin wa nahwiha babi na uku mala yace babu nahyi babin da yake bayani akan hani an naqlil hadith na ɗaukar zance ko labari wa kalamin nasu da zancen mutane ila wulatul umuri zuwa ga shugabanni ka dau gumi ka je ka gaya wa gwamna ko ka gaya wa kwamishina ko ka gaya wa kansila ko ka gaya wa sanata ko shugaban ƙasa ko dai wani mai fada aji ko sarki ko mai unguwa ko hakimi ko dagaci an hana ka ɗauki labari ka kai musu in dai labarin nan ya shafi wani imamun nau ya ce idan lam ilaihi haja in dai ba bukata ce ta tilasta sa yi hakan ba ka haufi mafsada kamar tsoron aukuwar wata barna in ba su san da labarin ba wa nahwiha da makamancin haka amma kawai ka je ka ce wa sarki wani ya zage ka to sai me to amma idan waɗansu ne suka keɓe a bayan fadala suna shan ƙwaya ko suna shan wiwi ko suna saida ta sai a je a gaya wa sarki don wannan in an basu za su lalata gari za su lalata al'umma ko wani gungun yan fashi da makami ko wani gidan karuwai ko wani makamancin haka wannan dan gyara sai amma maganar da za ka je ka gaya masa ka tunzura shi wannan ba ta da wata ma'ana hasali ma kai babba in an zo an gaya maka irin wannan sai ka gwale wanda ya gaya ma ka ce wai toko sai kuma me zagi da yana kari da bai fito a jikin kowa ba wawi ba a taba zaginsa ba kuma ba da zagin ma ka samu girman ba ai shi babba daman bola ce haƙuri da juriyar ita ta sa ya samu wannan girman idan babba ya ce duk wanda ya zage shi da babba da ƙarami zai tanka to ya zama kamar kare sai ya ta haushi kullum ba za ka huta ba da haka manya ana so su rufe kofar gulma da tsegumi duk wanda ya kawo musu labarin wani ya muku kaza wani ya ce muku kaza ku gwale shi to amma idan labari ya kawo muku na gyara ko na aiki to ku saurare shi wanda kuma za mu ga al'aksu bil aksi tamam mafi yawancin manyanmu a yau musamman manya na siyasa sun fi son wannan gulman sun fi son wannan tsegumin wani ai dan jam'iyyar mu ne wani yana yin mu wani baya yin mu wani ya soke mu wani ya ce kaza to da ba za a soke ku ba ai dole a soke ku amma suka in mai ma'ana ne to sai ku saurara da idan basira in ku suka ne ki burutsu na me za ku tsaya kuna tankawa kun yi gaba na gaba yi gaba na baya sai tsinta hula قال الله ubangiji madaukakin sarki ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kada ku taimaka bisa ga sako da ƙetare iyakar ubangiji mutumin da ya kawo maka gulma kai safotin ɗinsa ka ƙarfafa gwiwarsa ka yadda har kai wani abu a kan wannan gulmar kila ma ka ɗau kuɗi ka bashi kila ka ji daɗi ka bi maganar to kaga yanzu ka taimaka masa gobe ya ci gaba da gulma wanda ita kuma gulmar saban ubangiji ce da haka shi yasa imamun nawawi ya kawo wannan ayar a nan kada ka taimakawa mai saban Allah kada ka taimakawa mai keta alfarmar Allah in kana sauraron gulma to kamar ka ba wa magulmata dama su ci gaba amma in ka gwale su to ka datse gulmar gobe ba za a sake ba da haka wannan shine abin da ya kamata wa fil babi imam an-nawawi yace a cikin wannan babi al ahadithu as-sabiqa fil babi qablahu duk hadisan da muka karanta a baya inda za a ɗauko su a kawo nan nan ma za su zama hujja a nan ma za su yi aiki to da haka dukkaninsu ka ɗebo su ka kawo su nan ɗin sannan kuma ga wani ƙari akan haka hadisi mai lamba ta 1552 wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin shay'a manzon Allah ya ga sahabbansa gaba ɗayan su kada wani ya ɗauko maganar wani ya kawo min ku ji kada wani ya kawo min maganar wani daga cikin sahabbaina da ɗai bana bukata kaga a madadin a kawo ma gulma ka dafa abinci ya ci ya kawo ma gulma ka ba shi kuɗin mota ya kawo ma gulma ka yi masa wata kyauta ka ɗauke shi ka sa gaban mota ku tafi kana jin daɗi to shi manzo Allah ba haka ya ba shelantawa mai ce kada wani ya kawo min gulman wani daga cikin sahabbai na bana bukata duk abin da ka ji game da ni wani ya faɗa a bayan ido ka aje kayanka bana bukatar in sani bana bukatar in ji to wannan shine girma wannan shine abin da ake so duk wani babba yayi sawa'an babba na ƙasa ko babba na jiha ko babba na local gamman ko babba na gida ko mai gida ne waccan za ta kawo gulma waccan waccan za ta kawo gulma waccan yake biyewa to ya zama babban banza ya zama babban kwabo an gane ko domin yana taimakawa barda to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada wani ya kawo min wani zance game da sahabbaina da ɗai bana bukata Dr. Abdulkadir Irfan ya ce wa huwa amun fil af'ali wal aqwal wannan magana ta shafi dukkan wani aiki da aka yi bayan idan annabi ko wata magana da aka yi bayan idan sa wacce bai sani ba yace kar a zo a gaya masa ita musamman in ta shafe shi ko ta shafi batanci sannan yace wa fi zalika ishara ila sataril muslimi ala akhihi a wannan magana akwai nuni cewa mutum ya rufa wa dan uwansa asiri kai ne ka ji dan uwanka ya faɗi wata magana mummuna sakamako game da shugaba to ka rufa masa asiri kada shugaban ya ji amma ɗaukar maganar ka je ka kai dan ka tona masa asiri a yi masa wani abu to baka rufa wa dan uwanka asiri ba matukar wannan magana ba magana ba bace wacce in shugaba ya ji ta akwai wani gyara a cikinta an gane ko manzo Allah ce fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri domin ni ina so kullum in rinka fitowa zuwa gare ku da watsakakkiyar zuciya domin idan ka ji an ce wane ya ce ma kaza wane ya ce ma kaza to da ka fito a matsayinka na dan adam in kuka haɗu sai abin ya taso ma a rai sai ka dan canja masa fuska sanabi ya ce ni ba na son haka ina so kowa in kalle shi kallo irin na yan uwantaka kallo na soyayya kallo na ƙauna ba na san in ga wani zuciyata ta nuna min ba daɗi game da shi wannan a ɗaya daga cikin fasarorin malamai amma wasu malaman suka ce abinda annabi yake nufi yana so ya bar duniya ba da kullum kowa ba ba da jin haushin kowa ba daga cikin al'ummarsa shi yasa ibnul malik ɗaya daga cikin magabata ya ce wal ma'ana annahu yatamanna ay yakhruja min ad-dunya wa qalbuhu radin an ashabihi min ghairi sukhdin ala ahadin minhum wa hadha ta'limun lil umma abinda manzo Allah yake nufi yana burin ya bar duniyar nan zuciyarsa baki ɗaya tana mai yadda da dukkan sahabbansa ba tare da kin ɗaya daga cikin su ba sai ce wannan ku koyarwa ne ga sauran al'umma kai ma haka ya kamata kai fatan ka bar duniya baka jin haushin kowa kai fatan ka bar duniya baka da kullun kowa to ku haka ba zai yiwu ba sai in ya zama me babu magulmata amma in dai da magulmata to ba za su bar mu mu zauna lafiya ba wane ya ce ma kaza wane ya zage ka wane ya ce ba ma yi wane ya ce ƙarya ne wane ya ce kaza to sai me sai me wannan shine abin da ya zama wajibi mu sani duk lokacin da mutum yake ɗauko gulma yake kawo maka ba ƙaunarka yake ba amma shaidan yana nuna maka ƙaunarka yake ba ƙaunarka yake ba yanzu ya ɗauko wata maganar ya gaya ma ka je bacci ta hana ka bacci ina ranar ƙaunar ya ɗauko wata magana ya gaya ma ta tashi hankalinka jininka ya hau an kai ka asibiti ana ta ɗura ma ruwa ina ƙaunar take da haka in ka yake ya barka cikin kwanciyar hankali bahaushe ya ce ƙazantar bayan ido tsafta ce abin da baka sani ba shikenan yo waye a duniya wanda ba za a ce wani abu game da shi ba babu kowa sai an ce yayi kaza bai yi kaza ba ya ce kaza bai ce kaza ba ba wanda zai kubuta to da haka rayuwar take to abin mu zauna lafiya kowa ya ji ta kansa ko kuma abin da zai baka mamaki galibin wanda ake kawo gulman nan suke ɗauka suke hana su bacci tsofaffi ne in ma ba gulmar daman da ƙyar suke baccin sai da ƙwaya to kuma an zo an daɗa gigita ka an tayan ma da hankali dan Allah ina ƙauna take babu wata ƙauna a cikin wannan shedan ne yake nuna mana cewa kamar masu kawo mana gulma da tsurku da kitififi game da wasu wai masu kaunar mu ne ba haka bane hasan ya ce yace duk wanda ya kawo ma gulmar wani zai dauta kai kaiwa wani to ina kaunar take man hamala ilaika hamila anka duk wanda ya dauko magana wani ya kawo ma ba wai kana jin kauna bace to ba kai kadai yake kauna ba yana kauna wani ma bayan kai kyauta kake bashi ba kai kadai kake masa kyauta ba wani ma zai iya masa fiye da taka to ko zai dauta ka kuma ya kaiwa wani da haka manzo Allah ce ni dai ina son in bar duniyar nan zuciyata a watsake ba na jin haushin kowa a cikin ku ko ba haka ba to wannan hadisi imamu Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito shi tare da cewa hadisin yana da sababi wanda ya fi haka faɗi duk da malamai sukan ce a sanadinsa akwai magana yadda hadisin yake a musnad na Imam Ahmad da sunan na Imam Tirmidhi Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malun an zo annabi da kuɗi fa qasamahu sai ya raba wa mutane qala ibnu mas'ud yace fa marartu bi rajulaini bayan annabi ya gama raban kuɗin kaga fa kuɗi ya raba kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma bayan ya gama raban kuɗin mutane sun watse ibnu mas'ud yace sai na zo wucewa na ga waɗansu su biyu sun ja gefe suna tsaye wa ahaduhuma yaqulu li sahibihi ɗayan yana cewa da ɗayan wallahi ma arada muhammadun bi qismatihi wajha ce wallahi wannan rabon kuɗin da Muhammadu ya yi ba dan Allah ya ba ibn wasu ya ce da kunne na na ji wannan ya ce kuma waladdar al'akhira wallahi wannan kuɗin da Muhammadu ya raba ba Allah yake so ba ba kuma lahira yake nufi ba an gane ko ibn mas'ud ya ce fatafabbattu ni dai na bididdigi diddigi in gano waye mai magana dawa-dawa suke wannan maganar yace hatta sami'tu ma qala na kasa kunne na gama jin duk abin da suke faɗa kuma na gane su waye yace thumma ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan nazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rawar jiki fa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah innaka qulta lana kai kace da mu la yuballighuni ahadun an ahadin min ashabi shay'a kada wani yazo ya gaya mun wata magana a bayan fage game da wani daga cikin sahabbaina ibnu su ce annabi ka gaya mun haka sai ce wa inni marartu bi fulanin wa fulan amma ni kuma na wuce wajen wani da wani wa huma ni kaza wa kaza suna cewa kaza da kaza game da kai ma'ana shi ibnu mas'ud tare da ya san annabi ya hana ai masa wannan amma ya kasa jurewa saboda ya ga rashin mutuncin ya kai rashin mutunci to amma bari ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai goyi bayan sa ya ci gaba zai ba ai shi aka taba ko ya yafi kala sai ya ce fahmarra wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fuskar annabi ta yi ja alamar ransa ya ɓaci to shin nan ɓacin ran na me na maganan ne su waɗanda suka faɗa ko na shi wanda ya kawo tsegumin ne ko duka biyun suka ce duka biyun domin duk ɗayan sai da ɗayan ya faru shi ibnu mas'ud ba dan ya kawo magana ba annabi bai santa ba ransa ba zai ɓaci ba don haka magana ta ɓata wa annabi rai wanda ya kawo maganan ma ya ɓata masa rai duka bai so ba wa shuqqa alaihi hakan ya tsananta ga ma'aiki ransa ya ɓaci to kuma wannan yana nuna ko kai waye kai ɗan adam ne in an fusata ka za ka fusata maza Allah ba wanda ya kai shi haƙuri cikin bayan Allah amma duk da haka in aka ɓata masa rai yana fusata yana jin haushi ba haushi yace zuciya ba ta da ƙashi imamu shafi yace manustughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar duk mutumin da aka fusata shi ya ƙi fusata to ya zama jaki jaki ne baya fushi a dake shi a dake shi kuma a ɗoro maka yago dole ya tafi Eh, to amma shi dan adam ba jaki bane dole wani abun zai yi farin ciki dole wani zai bakanta masa rai to da manzo Allah ya ji dacin wannan magana bisa ga ɗabi'a ta bil adama to amma yayi haƙuri ya ɗabi'antu da ɗabi'ar da Allah yake son masu ita wal kazimin al ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin ibn mas'ud yace thumma qala sannan sai manzo Allah ya kalle ni yace da'ana minka rabu da wannan maganar ka sake kawo mana ita da'ana min ka kyale mu da wannan maganar taka ibnu mas'ud ba ma buƙatar mu santa ba ma buƙatar mu jita sai ce faqad uziya musa akthar min zalika thumma sabara yo musa an gaya masa maganar da tafi wannan daci yayi hakuri ni kuma na fi musa min babi aula shi yayi hakuri kamar yadda musa yayi domin haka Allah ya ce wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ya hakuri irin yadda manya masu himma cikin manzanni suka yi hakuri to kuma manzo Allah di ya fi su to in ku su sun yi hakuri amin babu aula shi yayi me yayi hakuri to da haka wannan shine abin koyi ga dukkanin wani shugaba ga dukkanin wani babba sawa'an dan kasuwa ne da yaransa a kasuwa sawa'an oga ne da yaransa a office sawa'an sarki ne da fadawa honorable ne da yan jagaliya ko ma waye in an kawo maka tsurku da gulmar wani ka kwabi wanda ya kawo maka karka sake kawo min irin wannan magana bana bukatar ta a madadin wannan su rinka kawo maka magana kwalbatin mutane a waje kaza ya rushe wannan ita ce za ta yi maka amfani wane da wane cikin talakawanka wanda suka zaɓe ka ba su da lafiya ba su da kuɗin magani wannan gulma ake bukata wane da wane waɗanda suka zaɓe ka ba su da kuɗin registration a makaranta irin wannan gulma ita za ta yi ma rana amma an zage ka yau ba za a zage ka ba kai nawa ka zaga kai ma ka zagi da yawa to sai ai wani wanwan duro in ma da za a tafi a duro ai kai kayi riba a je lahira a ce duk wanda ka zaga an rama da zagin da aka yi ma falan ɗaya ba ka kubuta ba to amma matsalar shine in ba a wasa ba ma kai waɗanda ka zaga sun fi wanda suka zage ka ciko su ya biyo jattai in an je lahira in ce aka yi za a iya tinke sai ciko ya biyo jattai da haka mutane ya kamata su rinƙa kansu da kansa adalci mu daina damuwa da wani gulma da wani tsugudidin mutane yana daga cikin abin da yake dakile mutum a rayuwarsa ya ji cewa wai dole kowa sai ya so shi ko ka yi tunanin duk duniya ana kinka babu ba a taɓa yin wannan ba kuma ba za a taɓa ba mutumin da duk duniya take so duk duniya take ki ba a yi ba ba za a yi ba annabawa su suka fi kowa cikin bil'adama wasu sun so wasu sun ki shi ya fi kowa shari wasu sun so wasu sun ƙi to sai ya in baka yi wasa ba ma farin jinin ka ba zai kai na shaidan ba wallahi ba zai kai na shaidan ba to me na tashin hankali babu zammi zil haini babin da yake bayani akan zargin mai fuska biyu an gane ko ma'ana mai ɗabi'ar munafunci ya zo ya nuna yana tare da waɗannan kuma ya nuna yana tare da waɗannan وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم in sun gamu da mumine muna nan tare da ku in sun gamu da kafirai mu ma naku ne kuma ƙarya suke yi Allah ya ce muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ƙarya suke raba kafa su kai ba sa tare da wa'ancan ɗin kuma ba sa tare da wa'ancan domin munafukai a zahiri suna tare da muminai amma a baɗini fa ba sa tare da muminai a baɗini suna tare da kafirai amma a zahiri fa ba sa tare da kafirai ashe kaga bawan bawan wai karatun ɗan kama karya suke yi to me irin wannan ɗabi'a abin zargi ne abin da ake so ɗan adam ya zama kaifi ɗaya in aa in a'a a'a sawa'an ɗan kasuwa ne sawa'an ma'aikacin gwamnati ne sawa'an dan siyasa ne ka zama kaifi daya a a a a a a a a a a yanzu da yawa daga cikin 'yan siyasan mu a yanzu domin yanzu ai kakatta ake ci ko yanzu ai ba kakar kasuwanci ake ba a najeriya kakar me ake siyasa don kasu ce mun kafa musu ƙahon zuƙa lokacin abu a yi shi in ji mahaukaci eh, mahaukaci ne ana tsakiyar sanyi ya ɗauko ruwan sanyi ya shaƙa a jiki aka ce kai ya ce lokacin abu a yi shi kuma ana tsakiyar zafi ya huro wuta yana jin ɗumi aka ce ya haka ya ce lokacin abu a yi shi wannan shi ne gaskiya inda kasuwanci ake sai mu dirawa 'yan kasuwa amma yanzu siyasa ake yanzu ka je ka tambayi kowace jam'iyya a kowane mataki sai ka samu masu irin wannan ɗabi'a da za mu karanta can sun nuna suna tare da can can ma sun nuna suna tare da can wai ko ina ta faɗi sha to wannan kuma a ƙarshe duk gaba ɗayan za su rushe da haka shi mutum ya zama kaifi ɗaya ina yi ina yi ba na yi ba na yi ina tare da kai da gaske ina tare da kai daga baki har zuci ba na tare da kai ba na tare da kai daga baki har zuci to wannan shine gaskiya kuma shine mutuntaka da wannan iyayenmu da kakanninmu suka zama manya suka samu girma da daraja ba sa cewa A su ce a'a in sun ce a din nan in sun ce a'an nan a'an nan kai ba wai musulmi ba hatta daga cikin kafirai waɗanda suka riki wannan ɗabi'a sun yi daraja a idan duniya akwai daga cikin kafirai da ba sa ƙarya in sun ce a ne in sun ce a'a a'a ne wannan shine ɗabi'a kafiran makka tsawon zaman annabi da su da suka ce suka ce a'a a'a shi yasa duk ayar da kaji ana maganar munafukai a Madina ta sauka amma a Makka ba munafiki a Makka gida biyu ne kawai ka musulunta eh baka musulunta ba a'a amma in dai kaji munafiquna na sai da aka je Madina can ne aka samu yan raba kafa yan tayi daɗi kuma in kaji munafunci to zaman lafiya ake in ana tsanani to dole ka ɗau site lokacin da ake makka ana tsanani to dole ne ka ɗau side ɗaya ko na musulunci ko na kafurci. Allah ya raba mu da munafurci qala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace yastakhfuna minan nasi suna boye wa mutane wala yastakhfuna min Allah amma ba sa iya boye wa Allah ma'ana suna jin tsoron mutane kar su gane aibinsu, su da haka sukan yi abin da mutane za su yarda da su amma ba sa jin tsoron Allah ta yadda shi kuma ba sa yin abin da yake so aibinsu a wajen Allah a fili yake mana sun fi jin kunyar mutane akan kunyar Allah sun fi jin tsoron mutane akan tsoron Allah sun fi gudun maganar mutane akan ukubar Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa huwa ma'ahum shi ku Allah yana tare da su idh yubayyituna ma la yarda min alqawl a lokacin da suke kirkirar abin da bai yadda ba na maganganu wa kana Allahu bima ya'maluna muhitan shi ku Allah ya kasance mai kewayewa da iko da sani dangane da duk abin da suke aikatawa mana in ka san cewa Allah subhanahu wataala yana kallon ka yana sane da kai duk abin da kake a fili ko a boye to bai kamata ka fi tsoron mutane akan tsoron Allah ba mutane kana iya boye musu Allah ba ka iya boye masa mutane suna iya sanin wani abu naka wani abu ba su isa su sani ba amma shi Allah ba wani abu naka wanda ba zai sani ba hadisi mai lamba ta 1553 wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tajiduna an-nasa ma'adina za ku tadda mutane kamar ma'adani idan aka ce ma'adin jam'i ne na ma'adin ma'adin shine abin da da Hausa mu ma muke ce da shi ma'adani ma'adani kuwa huwal mustaqarru fil ardi wa huwa shay'ul mustaqarru fil ardi abin da yake adana a cikin ƙasa kamar zinari kamar gwal kamar diamond kamar fetur kamar gawayi kamar dukkanin wani abu na albarkatun ƙasa da Allah ya bubbunne a ƙasa to me yasa aka ce ma'adani saboda shi ma'adani ba a saninsa sai an me sai an tono shi to mutane da kuke ganin su sau da dama ba a sanin su sai halayyarsu ta bayyana yanzu kawai da za ka ga mutum ya zo ba ka iya cewa kaza yake ko kaza sai ka yi mai sai ka yi mu'amala da shi yau da gobe ita za ta nuna maka waye shi to wannan yau da goben ita ce kamar tono ma'adani da ka tono sai ka san me amma kafin ka tona ba za ka san menene ba kan ka mu'amalanci dan adam ba ka sanin waye shi yau sau da dama wani sai ka gan shi a cikin riga ya burge ka amma da za ka bincika ba komai ne huhun ma'ahu ne shirin baci ba shi yasa zuhair ibn abi sulma yace wa ka'in tara min sabitin laka mu'jibin ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi lisanul fata nisfun wa nisfu fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in qalaha takfa 'ala an-nasi tu'lami so da dama mutum baka sanin waye shi sai yau da gobe ita za ta nuna maka waye shi da haka manzo Allah ya ce za ku tarar da mutane tamkar ya ma'adani inda ake aje abubuwa abubuwan da aka bubbinne a ƙasa masu ƙima masu daraja ba za ku san ko su waye su ba sai kun tona ba za ku san daraja su da ƙimar su ba sai ta sai fuskar mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyaruhum fil jahiliya zababbun mutane a lokacin jahiliya khiyaruhum fil islami za ku tarar su ne zababbun su har a cikin musulunci amma idza faqihu in suka fahimci addinin ma'ana kafuri mai haƙuri in ya musulunta sai ya fi haƙuri kafuri mai kyauta in ya musulunta sai ya fi kyauta kafuri mai amana in ya musulunta sai ya fi mai amana wannan haka ka'idar take ba ci aka yi kafirin da bai da amana in ya musulunta ba zai yi amana ba zai yi ya amanar amma wanda tun a kafircin amana ce da shi in ya musulunta fa sai ya fi amana saboda da yana yin ta baya jin ma lada zai samu yanzu ko yana jin me lada zai samu da yana yi baya jin ibada yake yanzu ko yana yi yana jin me ibada yake wannan ka'ida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu duk mutumin da kaga ya dage wajen barna to wannan mutumin ran da ya fahimci gaskiya irin wannan dagewar zai a cikin gaskiya kuma ka duba za ka gani haka ne jagorori a cikin kafirci wanda suka tsaya wa kafirci tsayuwar daka in Allah ya haska musu musulunci suka musulunta to haka suke zuwa kuma su tsaya wa musulunci tsayuwar daka ga misalin irin su Umar dan Khattab Umar lokacin da bai musulunta ba yana daga cikin waɗanda kafiran makka suke ji da su da kuma ya musulunta ba ya zama yana daga cikin waɗanda musulmai suke ji da shi bai yi baya ba Khalid ibn al-Walid kafin ya musulunta yana daga cikin waɗanda kafiran maka suke ji da su da kuma ya musulunta fa nan ma musulunci ya daɗa ji da shi wannan haka rayuwa take mutum ya zama mai kyakkyawar ɗabi'a ko a kan ɓarna ce ranar da ya fahimci gaskiya sai kaga ɗabi'a tana nan tare da shi yanzu nawa ne mutanen da suka tsaya suka cake akan yi wa bid'a gata da suka fahimci sunna nan ma kuma fa suka tsaya suka cake suka zame wa sunna gata hazihi bitilka sai aka yi ɗaya da ɗaya da haka manzo Allah yace khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam amma da sharadin idza faqihu in dai suka fahimci addini da haka malamai suka ce wannan yana nuna lallai ɗaukaka a cikin addini ba ta yiwa sai da ilimi domin manzo Allah ya sa kaidin idza faqihu in suka fahimci addinin suka san shi wanda kuma ba zai yi ka fahimci addini ka san shi ba sai ta hanyar karatu Mazalla yace ya ce kuma za ku tadda khairan nasu fiyayyun mutane fi hadha sha'ani a cikin wannan al'amari ashaddahum lahu karahiya su ne waɗanda suka fi kyamatarsa to me ake nufi da wannan sha'ani shine sha'anin shugabanci mutumin da ya fi yin nasara a shugabanci Allah ya fi taimakonsa ya fi yin daidai ya fi yin adalci wanda baya so ba ta aka duk wanda ya so shugabanci ba zai yi adalci ba a'a amma wa ya fi adalci wanda bai nema ba kawo shi aka yi wannan yana daga cikin matsalolin da muke ta fama a yau dangane da shugabancin duniya kowa zai fito ya ce ban da shi ba kowa ni kadai zan iya to da ya hau sai Allah ya bashi da dabararsa ba zai kuma iya ba saboda ya nema saboda manzo Allah ya ba mu basic ka'ida ka'ida ta asali duk mutumin da ya nemi mulki to Allah sai ya kyale shi da kansa amma mutumin da ya ki mutane ne suka ga cancantarsa suka nemo shi to in ya karɓa sai Allah ya taimake shi to yau a cikin 'yan siyasar mu wani kare ne ba bara ba waye wanda ba nema yake ba inda da gaske za a yi gaskiyar duk sai su sauka duk su haƙura sai a je a nemo waɗansu mutane da suka cancanta wanda su ba su yi fasta ba ila ba ba su da jam'iyya a ce dan Allah mun ga kun dace ku zo ku rike mana in muka yi aiki da wannan wallahi sai Allah ya fi taimakon mu amma ba za su yi haka ba yau abin da nake ji a gidan rediyo wai har bashin banki 'yan siyasa suke ciwowa su zo su yi kamfen to kana tsammanin kuma su hau su yadda su sauka ba su biya banki kudinsa ba billahi lazi sai sun biya banki kudinsa kuma ina za su biya da jikinku za su biya kudin aljihunku za su biya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tajiduna khairan nas za ku tadda fiyayyun mutane fi hadha sha'ani game da wannan al'amari dr abdulkadir ifan yace fi hadha sha'an ay fil wilaya wa khilafa aw imara ana nufin cikin jagoranci cikin halifanci cikin shugabanci wanda suka fi nasara a cikin shugabanci ashaddahum lahu karahiya wanda suka fi kyamatarsa wanda suka fi kyamatarsa kuma wannan ka'idar fa har turawa sun tabbatar da ita galibi za ku ga shugabannin da suka yi singil tenuwa a ƙasashensu suka sauka turawa award suke ba su saboda ba su nuna min zulaman mulki ba ko da sun yi barna don ban ce duk wanda ya singil tenuwa baya nufin ba mabarnaci ne. amma za ka samu ko a wajen kafiran duniya ya bansa ake saboda bai nuna zulamarsa ta ko a mutu ko a yi rai akan mulki ba to wannan ka'ida ce wanda addini ya faɗa in mutum ya zama mutumin kirki ne ya guji mulki in Allah ya kaddara masa zai yi in abin ya zo kansa to Allah ya fi taimakonsa kuma za ku tarar mafi yawancin kasashen yau da suke cikin bala'i san mulki nan ko in mutu ko in rai na shugabannin su ya jefa su wani ya shekara ashirin yana mulki shekara talatin shekara arba'in kamar duk ƙasar babu wani sai shi bahaushe ya ce duka yau duka gobe mai sa bakin ba ta waye dole mutanen ka sai sun zo duk hakurin su sai sun mata waye haba wannan kujerar kowa yana so ya dan dana fa kujerar aski ce sauka mana wani ya hau to sai kaga al'amura suna ta dagulewa al'amura suna ta dagulewa a hankali a hankali da haka ko a mahanga ta 'yan duniya mutumin da ya kyamaci mulki ya yabansa ake to ina kuma ga mahanga ta addini manzo Allah ya ce waɗanda suka fi nasara su ne waɗanda suka kyamaci abin to in abin ya zo hannunsu daman su ba so suke ba sai kaga sun yi abin kirki sai kaga sun dan tabuka domin me su ba zalamin mulkin da jiniyar ta kawo su ba aikin ya kawo su abin da ya dace ya kawo su kuma uwa uba ga taimakon Allah a tare da su uwa uba ga taimakon Allah a tare da su manzo Allah ya ce wata jiduna sharran nasi za ku tarar da mafi sharrin mutane zalwa jahaini shine ma'abocin fuskoki guda biyu to shine mahallin shahi ma'abocin fuskoki guda biyu allazi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa yati haula'i biwajh wanda zai zo waɗansu da fuska waɗancan ma da fuska kowanne kuma yana nuna shi nasa ne in ya je wajen yan jam'iyya kaza naku ne mu in ya je wajen yan jam'iyya kaza naku ne mu anya jam'iyya biyu duk kana da katinta mana ya zama abin da bahaushe yake cewa kuli kuli ko ina ka faɗi gaba shi baya baya ko ina ya faɗi gaba to da haka malamai suka ce mutum zai iya zuwa wajen wa'ancan da fuska wajen wa'ancan da fuska amma da nufin gyara ma'ana idan mutane suna da saɓani ka je wajen wa'ancan ka nuna abin da kuke yi kaza kuskure ne ko abin da kuke kaza daidai ne ka je wajen wa'ancan ba da nufin ka soki wa'ancan ba to ku sasanta da yan uwanku kuma abin da kuke waje kaza daidai ne waje kaza kuskure ne amma ka je wajen waɗannan kuku ne daidai wa'ancan ku rabu da su banzaye ne ba a kan daidai suke ba su ma in ka je waɗancan kuku ne daidai to ƙarya kake yi duk inda aka rabu biyu to ɗaya ne mai gaskiya ɗan warware gaskiya ba yadda za a yi gaskiya ta rabu biyu an gane ko muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam an-nawawi suka rawaito hadisi mai lamba ta 1544 wa muhammad ibn zaid daga Muhammadu ɗan Zaid anna nasan cewa waɗansu mutane ya zo a wata ruwaya mutanen da yake nufi shine urwa ɗan Zubair kamar yadda Imam al ya fitar yace anna nasan waɗansu mutane ƙalu suka ce lijaddihi ga kakansa waye kakan shi Muhammad ibn Zaid shine Abdullahi ibn Umar Abdullahi dan Umar yana da ɗa Zaid ibn Abdullahi ibn Umar shi kuma Zaid yana da ɗa Muhammad ibn Zaid ibn Abdullahi ibn Umar to shi Muhammad ɗan Zaidu jikan Abdullahi dan Umar ta hanyar ɗansa Zaidu ya ce waɗansu mutane ƙalu li jaddihi sun ce da kakansa kakansa Abdullahi dan Umar kenan wanda shi Abdullahi dan Umar kowa ya sani sahabi ne suka ce inna nadkhulu ala sultanina mu mukan shiga gidan sarkinmu ko gidan shugaban ƙasa ko gidan gwamna fa naqulu mu ce lahum da shugabannin namu sarki ko gwamna ko shugaban kasa bi khilafi ma na takallamu idza kharajna min indihim sabanin abin da muke faɗa a bayan idan su akwai mutumin da in zai je gaban sarki maganganun da zai wa sarki daban ya kuma fito dandali abin da zai faɗa game da shi daban in zai je gaban shugaban ƙasa abin da zai gaya wa shugaban ƙasa daban in ya dawo bayansa kuma abin da zai faɗa daban an yi wani gwamna a garin nan yake faɗa cikin barkwanci yace akwai wani mutum wanda yake da hula biyu in zai shigo wajensa sai shigo da wata hula in zai fita kuma ya sa wata hula aka gaya masa yace idan ya zo suna kallon juna suna dariya shi ya neman dariya shi ma ya neman dariya ma'ana ana kallon biri da banana to ka'ida shi ne idan za ka shiga gaban shugabanni ka gaya musu maganar da ita kake faɗa a bayan idansu a bayan idanka ina cewa ranka ya dade ayi kaza ayi kaza shine daidai a gaban idanka ma kuma ina nana ta haka a bayan idanka ranka ya dade akwai abu kaza da kaza da kaza da ake yi wanda ni ban gamsu da su ba in so samu ne da ai kaza da ai kaza da ai kaza cikin girmamawa da mutuntawa me ya faɗa wake da wuta wake da aljanna Allah kadai Allah kadai wato imamun nawawi yana kawo mana waɗannan hadisan kamar ya san yanzu a ga kakar siyasa muke Kaka cuta da cuwa-cuwa da aka yi ce in muka je gaban shugabanninmu sai mu faɗa musu magana in muka fito kuma sai mu faɗi wata ba ita ba kasan da yawa daga cikin mutane haka shugabanni su ne musu kwarjini a gaban shugaba ba za a gaya masa maganar da take ta gaskiya ba wai kai ya ji haushi shi yasa ma wasu 'yan kanzagin in sun san kai kana da zafin harshe in an je magana ba za a baka kai magana ba dan me karka gaya wa gwamna ko karka gaya wa shugaban kasa abin da zai bata masa rai su miyar su ta ɓaci su miyar su ta ɓaci dan me suka kawo ka to da haka ko dai su rubuta maka me zaka faɗa in ka yadda ka je kai karatun aku abin da aka gaya maka shi zaka faɗa daidai da daidai ba ƙari ba rage in ko ba haka ba to a'a wanda kuma wannan cin amanar al'umma ce cin amanar Allah ce cin amanar ma'aiki ce to da haka waɗannan mutane su urwa ɗan zubairu suka gaya abdullahi ɗan umar mu fa in muka je wajen shugabanni ga abin da muke faɗa an muka fito kuma ba haka muke faɗa ba bar ku ji me abdullahi ɗan umar zai faɗa qala sai ibnu umar ya ce, kunna na'udduhu nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irin wannan mu muna irga shi cikin munafurci a zamanin annabi ka fada wa shugaba saɓanin abin da kake faɗa a bayan idansa wannan munafurci ne da haka in ka san ba za ka iya gaya masa gaskiya ba kar ka je wajensa dole ne sai ka je dole sai kun haɗu ubangiji ya ce wa kulil haqqu min rabbikum ita faɗar gaskiya a gaban shugaba ba dole bane ta zama daidai da faɗarta a bayan idansa amma dai duk sunanta me gaskiya a gaban shugaba dole ne ana yi ana sa ana girmama shi ana gaya masa ranka ya daɗe Allah ya kare ku lafiya amma a gyara mana kwata ranka ya daɗe Allah ya kare ku lafiya amma ka a satan mana kuɗi ranka ya daɗe Allah <laughs> ha bai ba cin mutunci ranka ya dade Allah ya kare ka lafiya amma muna cikin yunwa ranka ya daɗe Allah ya kare ka lafiya fatara ta ishe mu to me na zagin a ciki kuma gaskiyar bata je ba haka Allah ya ce da annabi Musa wa kula lahu qawlan layyinan ku gaya masa zance ciki akwai taushi amma kuma akwai isar da sako akwai gaskiya abinda wasu suka ɗauka ita gaskiya dole sai an yi jan ido a'a ita gaskiya ya danganta akwai inda ba sai an ta da jijiyar wuya ba amma dai sakon ya isa inna ma alaikal balag wa alaina alhisab wa ma ala rasul illa albalagul mubin kai dai ka isar su ji kar su ji fatan mu su ji Allah dai ba zai ka da baka faɗa ba amma su tunda sun ji ba su yi aiki ba to ya rage tsakaninsu da mahalicci da haka Allah subhanahu wataala ya ɗora wa dukkan wanda ya samu damar isar da gaskiya ya isar da ita ta hanyar da ta dace ya isar da ita cikin hikima ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana su da haka ko gaban shugabanni ne ba a so ka zama magulmaci ba a so ka zama munafiki ka gaya musu wata magana daban kuma ka fito daga baya ka gaya musu daban a'a in ka samu dama gaya musu cikin girmama cikin mutuntawa amma dai sakon gaskiya ya isa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa alan dan Allah a karanta na kasance ina aikata wani laifi idan na ce na tuba taubatan nasuha sai na kuma aikatawa amma yanzu Allah ya shirye ni na daina dan Allah malam ina roƙo ina roƙonka da ka taya ni da addu'a da sauran ƴan uwa ba sai na ambaci laifin ba to muna fata Allah maɗaukin sarki ya karba maka wannan tuba da kai kuma Allah maɗaukin sarki ya tsare ka daga komawa zuwa ga wannan laifi da ka bari da dukkanin 'yan uwa musulmi wanda Allah ya jarabce su da irin hali irin naka kuma muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sanya laifuffukan da kai a baya su zamo lada a gare ka a gaba domin alkawari ne Allah ya duk wanda ya tuba ya daina wani laifi to Allah zai maida laifin da ya ma gaba ya zame masa lada in dai yayi tuba tuba na gaskiya والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا a ƙarshe akwai waɗansu yan uwa guda biyu wanda muna tare da su a cikin darussa na wannan rana kila ma da wasu wajaje waɗanda aka yi musu transfer na aiki daga kano ɗaya an tura shi fatakwal ɗaya an tura shi lagos sun turo da kyauta suka ce a bani kuma a yi musu addu'a to Allah maɗaukin sarki ya saka muku da alkhairi kuma Allah maɗaukin sarki ya sada ku da dukkan alkhairi a inda za ku koma Allah ya tsare ku daga dukkanin sharri kuma a ƙarshe mu ne muku wasiya da duk inda kuka je ku nemi irin waɗannan wajaje na alkhairi inda ake karatu inda imanin mutum kullum zai rinka karuwa inda ɗan adam zai rinka jin abubuwan da yake na daidai ya daɗa ƙanƙamewa na kurakurai kuma ya tuba ya daina wannan ita ce rayuwar wannan ita ce rayuwar duk wata harka da zaka sa a gaba in baka da alaka da irin waɗannan wajaje to kana cikin asara kana cikin asara ba wai dole sai kun samu inda za ku zauna ku yi karatu kamar haka ba kila a wasu wajajen ire-iren waɗannan wajajen suna da karanci to amma dai yau duniya ta zama mai sauƙi karatuttukan malamai ga sunan baja-baja ana tura su a kowane lokaci wani lokaci ana yi ma nan take kai ma kana buɗe littafin ka kana kallo kana karantawa ko ana karantawa tare da kai to wannan shine alkhairi muna fatan yadda kuka yi wannan kwazo a zaman ku na nan insha Allah a can ma za ku dora Allah madaukakin sarki yadda ya raba mu da ku akan alkhairi ya hada mu da ku akan wani alkhairin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin mutum bakwai da Allah zai musu inuwa da inuwa al'arshi akwai rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi mutane biyu da suka kaunaci junansu don Allah sun haɗu akan aikin Allah kuma aikin Allah ne ya raba su ma'ana mun haɗu da ku akan karatu da ilimi kuma wata hidima da ɗawainiya ta rayuwa ta zo ta raba mu akan hakan dai ba mu rabu ba to da haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana wannan ta goma shi na inuwa da inuwa al'arshi sakamakon wannan sifa da muka yi tarayya a ta a ranar gobe alkiyama wannan shine kaɗai tambayar da muke da ita a yau da haka insha Allahu daga da yanzu za mu dakata waɗanda suke halarta karatun turayen mu ranar juma'a juma'a insha Allah ba za a yi karatu ba ina da uzurin tafiya haka karatun lu'lu'u marjan na ranar asabar ba za a yi ba haka karatun tafsiri na gwammaja ranar lahadi shi ma ba za a yi ba kusan dai daga yau in Allah ya da in na dawo sai kuma karatun talata na dala wannan shine muna fatan addu'a ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka